rubutu ana tsaka da aiki gogogo to sai kuma dina abincin dare shi ma ba a fiye san abinci mai nauyi ba amma dai amma za ka ci mai nauyin ka ci wanda zai saurin narkewa don saboda an ka zo bacci ka yi bacci lafiya ka tashi lafiya to kuna da ji as a property, you are not you're supposed to yes. know this, right? And as a bed, you are a nurse. You're meant to know all of these things. You're supposed to know about all of these things. I'm just listening to you. You're reading it to them, not me. Because I know all these things. I'm not reading it. Eh? Is it because I'm fat? Don't you know it's nature? huh? It's not nature. Why is Buzu not fat? Is as is is buzu asewe. Buzu. Menene? Buzu eats more meat than you, but Buzu is not fat. Why? He's always eating bush meat, Sikiru, but Sikiru is not fat. Hmm, mafikun, mafikun, kaka, hmm. kaka hadan. Hmm? Eh, mafikun, I eat as you eat. Yes, yes. and you also eat bush meat. Yes. wai abin da ya kawo mu za a yi ne ko kuma tsayawa za ku kuna wancan kuna wannan Cut. Thank you, Mama. Um, sannan ana son mutum ya ringa yin exercise misali motsa kenan for like one hour and 15 minutes in a week especially

ake so mutum ya dinga yin exercise a week exercise a week. exercise oh, a week <laughs> eh, Chief a ce 1 hour and 15 minutes wato minti 150 kenan. So. Uh, Sikiru ka ce minti 150 is it okay? 1 hour and 15 minutes ba. Chef ya ce but, but why did you keep repeating? Sai Sikiru ya ce nothing. not in huge okay keep it okay eh yanzu ke dan saboda dora ɗayan babu to